يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يوم ثلاثه قولي تنين يوم تنين 17 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da da uku. wanda yayi daidai da sha takwas ga watan huɗu shekara ta dubu biyu. da ashirin da biyu muna nan a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shi ne darasi na goma sha bakwai a jerin darussan wannan shekara kuma muna karatu a cikin suratun najm darasin da ya gabata mun kwana akan aya ta arba'in da biyu za mu tashi a kan ayata arba'in da uku nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa annahu wa afshaka wa abasa wa annahu huwa amata wa ahya وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى نعم wannan shine gaba shida daga cikin gabobin wannan sura mai albarka wadda gaba ta shida za ta yi tana magana ne akan bayani akan nuna girman ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da halittar abubuwa da kuma kishiyoyinsu a lokaci ɗaya. Da haka shi ya halicci abu kuma ya halicci kishiyar wannan abu. Da haka wannan gabar ta shafi bayani dangane da nuna ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala a kan komai. Allah maɗaukacin sarki bayan ya gama bayani dangane da waɗanda suke tunanin cewa wani zai iya ɗauke ma wani laifi an tabbatar da cewa kowa tashi ce za ta fishe shi Allah ta ziru waziratun wizra ukura, kuma ya yi mana bayanin cewa wannan bayanan duka ya tabbata a cikin littaf da aka sai Allah maɗaukacin sarki ya tsallaka zuwa ga bayanin tabbatar da ƙudurar shi da nuna cewa lallai shi kaɗai ɗin shi ne Allah kuma shi kaɗai shi ya cancanta a kaɗaita shi da bauta ba tare da da haka shine yake sa dariya shine yake sa kuka shi ya halicci dariyar kuma shi ya halicci kukan in Allah bai halicci dariyar ba dariyar ba za ta yiwu ba hakan Allah bai halicci kukan ba kukan ba zai yiwu ba da haka shine ya halicci dariya ya halicci kuka kuma shine yake sa wanda ya ga dama dariya ya kuma sa wanda ya ga dama kuka shine wa annahu huwa adhaka wa abka shine mai sa dariya kuma shine mai sa kuka ana shine wanda yake halittar sabubban dariyar wanda zai sa mutum yayi dariya saboda su haka kuma shine yake halittar sabubban yin kukan wanda yake sa mutum yayi kuka saboda shi dakan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya halicci sabubban dariya da zai sa ka yi dariya kuma ya halicci dariyar a tattare da kai ko da Allah ya halicci sabubban kuma sai ya halicci dariyar sai ta kasance sannan kuma sai ya halicci sabubban kukan sannan ya halicci kukan sannan ya kasance da haka wannan shine wa annahu huwa azhaka wa abka da haka a mutum ɗaya zai iya kasancewa a mutane daban-daban zai iya kasancewa zaka ga wani yana dariya a daidai lokacin da wani yake dariyar nan to wani kuka yake yi ko kuma ka ga wani yana dariya abin da ya sa wannan yake dariya shine abin da ya sa wancan yake kuka da aka duka wannan bayani ne na nuna ƙudirar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda mai magana yake cewa masa'ibu ƙaumin inda ƙaumin sara'iru musibar waɗansu mutane kuma shine abin farin ciki a wurin wasu mutane lokacin da kake cikin bala'i da damuwa kana kuka musiba ta same ka a daidai lokacin da kuma wani wannan musibar ita ce sanadin fa'idar shi da samun amfani shi a rayuwar duniya wa akwai wanda ma idan wannan musibar ba ta same ka ba shi kuma ba zai amfana ba ba zai yi farin ciki ba da haka sai an yi musibar sai ka karye sai ka yi haɗari ka karye sannan mai ɗori zai samu kuɗin abinci ya farin ciki ya ciyar da iyalan shi sai ka yi rashin lafiya sannan mai magani zai samu abin da zai fi farin ciki ya ciyar da iyalan shi ya samu abin yi da haka kowanne musibar wani ita ce kuma alkhairun wani da haka sai ya tabbatar da cewa wa annahu huwa abhaka wa abka ya sa kuka ga wani sannan kuma ya sa wani dariya ko kuma ya zama shi karan kanshi wanda ya kukan yanzu shine kuma zaka ga yana dariya anjima ko kuma in ka gan shi yana dariya yanzu an jima kuma za ka gan shi yana dariya idan yau ya yi kuka gobe kuma zai yi dariya idan ya yi dariya gobe jibi zai yi kuka da haka babu wani abu wanda yake dawwama babu abin da yake dawwama a rayuwar mutum gaba ɗaya ya ce shi kullum a cikin farin ciki da dariya yake ko kuma kullum a cikin baƙin ciki da kuka yake idan yau wannan ya faru to kuma gobe za a iya samun canji kishiyar wannan abin ya faru amma dai duka abin da ake bukata ya tabbatar da cewa wa annahu huwa haka wa abka Allah madaukakin sarki shi kadai shine wanda yake sa dariyar kuma shine wanda yake sa kukan ba wanda ya isa yi in ba shi ba duk wanda zai zama wannan sai dai ya zama sababi sai dai Allah ya yi amfani da shi ya zama sababin da zai sa ma abin da zai zama abin dariya ko kuma abin da zai zama abin kuka amma Allah ya ga dama zai iya ɗauke wannan sababin abin ya faru ta wani abin daban ba wannan ba da haka Allah maɗaukacin sarki shi ne haƙiƙanin wanda yake abu haka wa abka kamar yadda shi ne haƙiƙanin wanda yake sa rashin lafiya shi ne yake warkarwa to haka shi ne yake sa farin ciki kuma shi ne yake sa bakin ciki Shi ne yake yaya farin cikin kuma shine yake yaya baƙin cikin a duka a lokaci ɗaya. da haka Allah madaukakin sarki shine wanda yake abhaka wa abka da haka mai magana yake cewa la tahsabanna sururan da'iman abadan man sarrahu zamanun sa'atu azmanu kada ka yi zaton cewa akwai farin ciki da'iman har abada ma za ka ci gaba da zama a ciki kenan ya ce man sarrahu zamanun sa'atu azmanu wanda wani zamanin ya sa shi farin ciki to wani zamanin kuma zai sa shi bakin ciki da haka duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya isa yi in ba shi ba shine ma'anar <clears throat> wa annahu huwa adhaka wa abka shine wanda ya sa dariya kuma ya sa kuka wannan kishiyoyin juna na farko kenan da haka ita kanta dariyar da kukan aya ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah maɗaukacin sarki ya keɓanta ɗan adam da ita daga cikin halittun da suke rayuwa a bayan ƙasa Allah ya sanya musu akwai dariya akwai kuka duka suka haɗa waɗannan abubuwan guda biyu a lokaci ɗaya ba kawai kuka kawai ba babu dariya Allah maɗaukacin sarki sai ya keɓance su ya bambance su da sauran aka haɗa musu sifofin gaba ɗaya za ka yi dariya yanzu za ka yi kuka an jima wa annahu huwa amata wa ahya kuma lallai Allah madaukakin sarki shine wanda yake amata yake kashewa wa ahya kuma yake rayawa kamar yanda yake shine abhaka wa abka to kuma shine dai amata wa ahya shine yake kashewa shine yake rayawa bal ma mutuwar da rayuwar gaba ɗaya shine ya halicce su Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa domin ya jarraba ku ya gwada ya ga wane ne zai fi yin aiki mai kyau wanda zai yi fi yin aiki mafi kyau a cikin ku shine hikimar halittar mutuwa da kuma rayuwa a ga wane ne zai kadaita Allah da bauta wanda wannan hakika ce wanda kowa ya miƙa wuya akanta cewa akwai dariya akwai kuka kowa ya yadda babu wanda yake inkari cewa kuka ne kawai ba dariya ko dariya ce kawai babu mutuwa to haka kuma anan mata wa ahya kashewa da rayawa kowa ya yadda ana mutuwa kowa ya yadda ana rayuwa ya ga an haifi wani ya ga kuma wani ya mutu da haka babu wanda yake inkarin cewa ba za a mutu ba babu kuma wanda yake inkarin cewa ba za a rayu ba da haka kowa ya yadda akwai rayuwa akwai mutuwa shi yasa sai Allah ya ce shi ne wanda yake yi din shi ne wanda yake kashewan kuma shi ne wanda yake rayawa babu kuma wanda ya isa ya ɗauki wannan aikin ko da mutum ya ɗauki wannan aikin to na wani lokaci ne kaɗan wanda zai yi inkari ya ɗauka daga baya kuma haƙiƙa ta tabbata a kan shi a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake tattaunawa da wannan sarkin da yake cewa rabbi alladhi yuhyi wa ubangiji na ne yake kashewa yake rayawa sai yace qala ana uhayi wa umid yace ai ni ma ina kashewa ina rayawa da ubangijin ubangijinka yana kashewa yana rayawa to ni ma ina kashewa ina rayawa shi ya sa sai annabi Ibrahim kai tsaye sai ya tsallake shi daga wannan matakin saboda abu ne wanda za a tsaya a ɓata lokaci kawai a kai ba tare da wata fa'ida ba sai ya tsallaka da shi zuwa gaba ta gaba cewa ƙala eh, inna Allah ya ti bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al yace to ni kuma ubangiji na yana kullo da rana daga mahudar rana kai kuma ka kullo da saka daga mafadar rana wanda shine da koda mutum zai yi inkarin bai da abin da zai iya inkari da shi amma a san da aka ce ana uhi wa Umit ina kashewa ina rayawa sai ya kamo mutum biyu ya kashe daya ya bar daya ya ce wai ya kashe ya raya to amma abin da zai rusa wannan shine shi nashi ajalin idan mutuwar shi ta zo sai ya raya ya zama ba zai mutu ba kenan sai ya tabbatar da cewa ashe shi ne yake kashewa yake rayawa idan ya mutu kuma ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi ba shi ne yake kashewa yake rayawa ba da haka Allah ya tabbatar da cewa wa annahu huwa amata wa ahya lallai shi Allah din shine wanda yake kashewa kuma wanda yake rayawa kuma kashe wannan da rayawar nan a bisa tsarin da ya ga dama da yadda ya ga dama babu wani wanda zai iya kawo wani tsari ya tsara mutuwar ko ya tsara yadda za a rayu ko ya tsara yadda za a mutu kawai dai kowa yana miƙa wuya ne da hukuncin Allah a wannan babin kawai lokacin da mutuwa ta zo maka shi ya sa babu wani jinsi na mutane wanda su ne suke mutuwa kowa yana iya mutuwa jariri a mahaifa yana mutuwa yaro wanda ba a yaye shi ba yana mutuwa wanda ya wuce wannan matakin yana mutuwa wanda ya balaga yana mutuwa dattijo yana mutuwa tsoho yana mutuwa sai wani ma ya zama tsohon ya shekara tamanin daga nan ya ci gaba daga tamanin ɗin har zuwa shekara wata ashirin a kai ya kai shekara ɗari yana ganin mutane bila adadin suna mutuwa ba iyaka kuma shi yana nan a raye bai mutu ba da haka ba tsufan bane yake haifar da mutuwa ba kuma yarintar ba ce take haifar da mutuwa ba kuma samartaka ba ce take haifar da mutuwa tsar kudirar Allah sai subhanahu wata'ala da ganin damar Allah shine yasa ya tabbatar da cewa wa annahu huwa amata wa ahya shi yake kashewa shi yake rayawa da babu wanda ya isa ya ɗauki wannan aikin ya ce shi ne yake kashewa ko kuma shi ne yake rayawa sai ce wa annahu khalaqa zawjayn da haka wannan shi ma kishiyoyin juna ne mutuwa da rayuwa ko dai ya zama matacce ko ya zama rayayye da to duka da rayuwar da mutuwar kishiyoyin juna to Allah ne shine yake gudanar da su kuma shi ne yake shi ne yake rayawa sai aka tsallaka zuwa ga wani jinsin na gaba su ma waɗanda suke kishiyoyin juna Allah ya ce wa annahu khalaqa az-zawjayn dhakara wal-unsa Allah madaukakin sarki yace lallai shi Allah din shine wanda ya halicci zawjayn jinsi guda biyu ya halicci nau'o'i guda biyu wanda nau'o'i ne guda biyu az zakara wal namiji da mace Allah maɗaukacin sarki shine ya halicce su da wannan jinsin guda biyu akwai jinsin namiji akwai kuma jinsin mace da aka su ma waɗannan kishiyoyin juna ne namiji daban mace daban ko ya zama namiji ko ya zama mace to Allah maɗaukacin sarki shine ya halicce su da wannan nau'in a matsayin jinsi biyu daban-daban waɗanda suke kishiyoyin juna Allah ya halicce su ne min nutfatin Allah ya halice shi daga ɗigon maniyi yaushe ne ɗigon maniyin yake kasancewa har a yi halitta da shi Allah ce idan tumna idan aka zuba shi a cikin mahaifa da aka jinsin namiji da mace Allah ya halice su ne daga ɗigon maniyi maniyin nan kuma ana zuba shi ne a cikin mahaifa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa alam yakunu ufatan min maniyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى الله مدعوكتين سركي يكي سوى أيحسب الإنسان yi يترك سدى yanzu ɗan adam yana zaton cewa kawai za a bar shi ne kara zube haka kawai ba tare da dokoki da shari'a ba da umarni da hani yana zaton kawai za a bar shi ne kara zube sai ya kunu alam yakunu ufatan yumna shin bai kasance da ɗugon maniyi ne kawai ɗugo ne na maniyi wanda aka zuba shi shine min maniyi yumna kaman anan da ya ce min nutfatin idza tumna shine yumna ɗin a can da haka ya kasance da ɗugon maniyi ne kawai wanda babu rai a tattare da shi ba halitta ba ne kawai mujarradin ɗugon maniyi ne Allah ya ce sun makana alaƙatan sannan sai ya rikiɗe daga ɗugon maniyin sai ya zama gudan jini fa kafasauwa sai Allah ya halicce shi daga wannan gudan jinin bayan ya zama tsoka Allah madaukakin sarki ya halicce shi ya daidaita halitta shi ya mayar da shi mutum sai Allah ya ce fa da minhu zawjayn dhakara wal untha daga wannan dugon maniyin wanda ya zama jini ya zama nama Allah ya ce daga ciki ne Allah sai ya halitta nau'o'i guda biyu az-zakara wal untha namiji da kuma mace Allah ya samar da su daga wannan ɗugon maniyin da kuma matakan caccanzawa da ya yi har ya zama halitta cikakkiya. Da aka anan bayan Allah ya faɗi halittar ɗan Adam namiji da mace, kuma ya faɗi sinadarin da aka halicce su daga shi shi ne maniyi, sai Allah maɗaukacin sarki ya tafa hujja da wannan akan tabbatar da wani abu. tabbatar da cewa Allah zai tayar da halittu bayan sun mutu Allah ya ce wa anna alaihin nash'atal ukhra kuma lallai tayarwa ta gaba tayarwa ta daban mai zuwa ita ma tana kan Allah ma'ana Allah ne zai sake tayar da su a wata tayarwa ta gaba ranar alkiyama kenan shine wa anna alaihin nash'atal ukhra ana nash'atal ukhra alaihi lallai wata tayarwa ta daban bayan an gama wannan rayuwar ta duniya to wannan tayarwa aikin Allah ne subhanahu wata'ala shine zai sake tayar da halittu bayan sun mutu wannan yana daga cikin dalilan da Allah yake kafawa da yawa a Qur'ani shine kafa hujja da halittar ɗan adam A kan cewa za a tayar da ɗan adam ɗin. shi yasa a waɗancan ayoyin da suka gabata da Allah ya ce a yahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn wal unsa sai Allah ya ce alaysa zalika biqadirin ala an yi al-mauta yanzu wanda ya wannan halittar daga maniyyi ya halicci namiji da mace ya tsara halittar su ya daidaita yanzu wannan ba shi da ikon ya sake tayar da halittar kuma daga baya bayan halittar ta mutu kana yana da iko yana da dama da yawa Allah yana kafa hujja da halittar ɗan adam akan cewa lallai za a iya tayar da ɗan adam ɗin bayan ya mutu domin wanda ya ƙirƙira halitta lokacin da ba ta idan halittar ta lalace shi ne mafi sauƙi a wurin shi ya sake gyara ta fiye da wanda bai halitta abin ba a ce ya ƙirƙira halittar shi yasa kafirai da suke inkarin waye zai iya tayar da mutum bayan ya zama ƙashi ya riddige qala man yuhyi al wa hiya ramim sai Allah ya ce qul a alladhi ansha'aha awwal marra kace musu wanda din tun a farko ya kirkira halittar ya samar da ita to shine zai sake dawo da halittar da haka wanda yayi abu a lokacin da babu abin bai wahalar da shi ba sai lokacin da kuma abin ya sami ya lalace don a dawo da shi shine sai ya zama abin wahala daga wannan ba wani abu bane a wurin Allah subhanahu ta'ala) wanda yake mai wahala Daga halittar ɗan adam da rayuwar ɗan adam dalili ne wanda yake nuna wanda ya yi wannan halittar da irin wannan tsarin to idan ya ce zai sake dawo da halittar to abu ne wanda yake mai sauƙi a wurin shi za a sake tashi ɗin za kuma a sake dawowa shi yasa anan da yace wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna sai yace wa anna alayhi an-nash'ata al-ukhra bai kawo mana wani kishiyoyin juna ba saboda ya nuna wannan nash'ata al-ukhra din tana da alaka da wancan gabar da ta gabata ne a baya ana so a kafa hujja da shi ne akan tabbatar da tashin alkiyama sai aka fita daga bayanin kawo kishiyoyin juna na ƙudurar Allah abhaka wa abka amata wa ahya khalaqa az-zawjayn unsa sai aka fita daga ciki aka ce wa anna alaihi nash'atal ukhra kuma ne yake da ikon ya sake dawo da halittar ya samar da su samarwa ta daban sai aka koma kuma aka ci gaba da bayanin abin da aka fara din na maganar na magana akan halittar kishiyoyi da Allah madaukakin sarki yake yi نعم وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى نعم في الله من وأنه هو أغنى وأقنى kuma lallai shi Allah shi ne wanda yake agna yake wadatawa ya wadata mutum sannan wa aqna malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da aqna anan wadan suka ce abinda ake nufi da aqna daga alquniya ne alquniya kuma shine mutum ya mallaki abu ya zama ya mallaki kadara wanda take zai iya ɗauke ta ya siyar ko ya dawo da ita wannan shine alquniya mutum ya mallaki abu ya zama ga wadata kuma gashi ya mallaki abu suka ce shine da ake nufi anan wa annahu huwa aghna wa aqna ya wadatar da mutum ya bashi wadata sannan kuma ya bashi ya bashi kadara wanda ya mallake su gashi nan nashi ne ya dauka ya siyar lokacin da ya ga dama ya dauki abin da yake so na bukata in yana da bukatar ya siyar yayi bukata da shi ya je ya siyar wannan shine wa aqna suka wannan shine abin da aksarin malaman tafsiri suka fassara wannan kalmar da shi da haka sai zama Allah shine wanda yake wadatarwa ya ba mutum wadata da arziki sannan kuma ya bashi kadarori wanda za su zama mallake shi sai zama a bisa wannan ma'anar wayannan baki shiyoyin juna bane kenan domin da wadata din da kuma kadara din duka arziki ne da haka baki shiyoyin juna bane wayanda suke cin karo da juna da haka waɗansu kuma malamai suka fassara cewa wa annahu huwa aghna Allah shine wanda yake wadatawa ya sa mutum ya zama mai wadata wa aqna kuma shi ne yake talautawa sai zama a wannan ma'anar kishiyoyin juna ne kenan da wadata da kuma talauci da arziki da kuma rashin arziki Shi ne agna wa Shi ne suka ce yana daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki Allahu yabsutur rizqa liman sha'uwa wa ƙudir Allah yana buɗe arziki ga wanda ya ga dama kuma yana taƙaitawa yana ƙuntata arziki ga wanda ya ga dama shine aghna wa aqna yana wadatawa sannan kuma yana yana talautawa wannan ka ganshi da arziki wannan kuma ka ganshi da talauci kowa gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya ƙaddara mai zai samu a rayuwar duniya shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya nuna cewa da wadatawar da kuma talautawar dukansu ba shi ne dalili wanda yake nuna matsayin mutum a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Talauci baya nuna matsayin mutum a wurin Allah, arziki ma baya nuna matsayin mutum a wurin Allah maɗaukacin sarki. Allah maɗaukacin sarki ya ce fa'ammal insanu idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Mutum ɗan adam ya kasance idan Allah ya jarrabe shi Allah ya bashi wadata ya ba shi arziki ya buɗa mai sai rinka cewa rabbi akraman ubangiji na ya karrama ni Allah ya mun karamci Allah yana sona da alkhairi sai ya rinka fassara karamcin shine arzikin da Allah ya mai ma'ana arziki shine karamci a wurin shi Allah ya ce wa amma idan mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan Allah ya ce idan kuma muka jarrabe shi muka ta arzikin shi ya zama talaka baya samu sai da kyar. yana buge-buge a rayuwa ya ce idan aka yi mai haka fa ya ƙulu rabbi a hanan sai rinka cewa ubangiji na ya wulaƙanta ni bana yana ganin ƙasƙanci ne a rayuwa in Allah baya son mutum Allah ya ƙasƙantar da shi sai ya sa ya zama talaka Allah ya ce kalla Allah ya ina ba haka bane ahir da irin wannan tunanin bal ba haka bane abinda suke tunani abinda suke zato da aka duk wanda yake da aƙidar cewa talauci shine alamar cewa Allah baya son mutum ko arziki shine alamar cewa Allah yana son mutum sai Allah ya musu tsawa da gargadi cewa kalla ahir da irin wannan tunanin wannan tunani ne wanda yake ba shi da asali ba shi da asasi Allah yana iya jarraban wanda yafi fi ƙauna a cikin halitta ya jarrabe shi da talauci da rashi Allah kuma yana iya jarrabar wanda ya fi kowa ƙi a cikin halitta ya jarrabe shi da wadata da arziki, da haka arziki da talauci ba su ba dalili waɗanda suke nuna cewa Allah yana son bawa ko baya son bawa. A cikin waɗanda Allah ya jarraba da talauci akwai waɗanda Allah ya fi kowa son su a cikin mutane. Sannan a cikin waɗanda Allah ya jarraba da arziki akwai waɗanda Allah ya fi kowa son su a cikin mutane. to haka shi ma akan ababin talaucin akwai wanda Allah ya jarrabe su da talauci kuma Allah baya san su baya kaunar su akwai wanda Allah ya jarrabe su da arziki kuma Allah baya san su baya kaunar su da haka mizanin kaunar kusancin Allah da kaunar Allah ba da wadata bane da arziki da arziki ne da talauci bane ake samun wannan da haka Allah ya ce wa annahu huwa aghna wa aqna shine wanda yake wadatawa kuma yake talautawa da ganin damar shi shi ya san abin da ya sa ya ba wannan kuma shi ya san abin da ya sa ya hana wannan da haka komai Allah yana yi da hikima ne akwai hikimar da ta sa Allah bai ba wancan ba ya ba wannan akwai kuma hikimar da ta sa Allah ya ba wannan ya hana wancan Allah madaukakin sarki shi ya san yadda yake tsara bayan shi yake tsara halittun shi waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wa annahu huwa aghna wa aqna Allah shine wanda ya wadata ya wadata suka ce aghna ma'ana ya wadata kanshi shi ya wadatu bai da bukata a wurin kowa wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine mawadaci da haka Allah aghna ya wadata kanshi wa aqna kuma ya talautar da bayin shi zuwa gare shi bana duk bayi suna da bukatuwa zuwa gare shi shi kuma ya wadatu daga barin kowa bai da buƙatar komai a wurin kowa suka ce shine ma'anar wa annahu huwa aghna wa aqna aghna ma'ana aghna nafsahu wa aghna wa aqna kuma afqara ibadahu ilayhi ya talautar da bayin shi zuwa gare shi kowa yana da buƙatuwa zuwa ga Allah ba wanda ya isa ya wadatu daga barin Allah ko da gwargwadon kiftawar ido da aka Allah ne shi suka ce wannan shine ma'anar agna wa aqna sai zama daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne mabukata talakawa faƙirai a wurin Allah kowa faƙiri ne a wurin Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawadaci wanda yake abin godiya abin yabo don haka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa mutane su ne mabukata sai zama a nan a wannan ma'anar kenan ana nufin wadatar ta Allah buƙatuwar da talaucin kuma na bayi gaba ɗaya kowa da kowa ba wanda bai da wannan bukatar a wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce wa annahu huwa aghna wa aqna ana nufin Allah shine wanda ya wadatar wa aqna kuma wa arda sannan ya yardar mana ya sa ma mutum qana'a wadatar zuci shine wanda ya bada wadata ta duniya ta fili sannan kuma ya bada wadata ta zuci kenan zai zama wannan yana da wadata ta arziki ta dukiya wanda ake iya gani wannan kuma an bashi wadata ta zuci iya ɗan abin da ya mallaka yana jin cewa ya yarda da Allah ya aminta da rabon da Allah maɗaukacin sarki ya raba ya bashi shi ne ma'anar razina ƙismatar jabbari fina min yadda da rabon da Allah ya bamu mun aminta da wannan rabon da aka ba ma jin haushi ba ma damuwa ba ma jin baƙin cikin wani ya samu mu ba mu samu ba min yadda da wanda Allah ya bamu min aminta da wannan shi ne wadatar zuci suka ce shine ma'anar wa daga alƙana'a kenan daga ƙana'a da Allah maɗaukacin sarki shine ya wadata da arziki sannan kuma ya wadata da wadatar zuci akwai wanda Allah zai bashi arziki na zahiri kuma a bashi wadatar zucin ga arzikin an bashi kuma ga arzikin wadatar zuci abin da ya samu din yana karuwa yana jin cewa shi alhamdulillah ba wai yana samu yana jin cewa kar su kare ba in na ba da kaza za su ƙare in na yi kaza zan talauce ba a sa mai wannan ciwon ba an ba shi wadatar kuma an ba shi wadatar zuci akwai kuma wanda za a ba shi wadatar zucin ba a ba shi wadata ta dukiya ba zai rayu rayuwa mai kyau mai daɗi a duniya yana cikin talauci da rashi amma babu wanda ya san yana cikin talauci da rashi yana ana ganin cewa yana cikin wadata ne da arziki kamar yadda Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affu wanda bai sani ba zai dauka masu arziki ne mawadata ne saboda me saboda kanewa ba sa roƙon komai a wurin kowa ba sa zuwa su ce ba su da kaza ba sa zuwa su ce yau ba a ci ba ba sa zuwa su ce an yi mai haihuwa bai da kaza bai da kaza Allah ya ce saboda kame wanda suke yi wani ma zai ɗauka masu arziki ne masu wadata ne amma alhalin ba wannan wadatar mace akna ne agna wa akna an ba su wadata ta wadatar zuci sai suka yadda da abin da Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da shi da aka waɗansu malaman suka ce wannan wadatar ake nufi wani kuma za a hana mai gaba ɗaya ba wadatar ta zuciya kuma ta dukiya ba wadatar zuci wannan ne azabar duniya kenan gashi ba a ba shi dukiyar ba kuma ba wadatar zuci Ɗan abin da yake samu ɗin kullun kuka kullun raki yau ya je can ya kai kuka gobe ya je can jibidi inda ya zauna ana cikin wani hali mun rasa ya zami muna cikin ƙaƙanuka yi da ƙyar muke cin abinci kullun kuka sannan kuma abin da yake so ɗin bai samu ba da haka azaba biyu kenan ga talaucin na zahiri ga kuma talaucin na zuci Allah ya jarrabe shi da shi da haka wannan akwai wanda Allah zai haɗa mai wayannan gabaci ɗaya akwai kuma wanda za a bashi za a bashi talaucin zuciya za a bashi talaucin zuciya din amma kuma ba a bashi a haɗa mai da ga talaucin zuciya ga kuma ga kuma arzikin na zahiri yana da arziki na zahiri sannan kuma yana da talaucin zuci za ka ga dukiyar gashi nan yana da ita amma kullum amfaninta sai dai a tara kawai kawai sai dai su karu shi kanshi bai iya amfanar da kanshi da komai da wannan arzikin za ka an ba shi dukiyar a zahiri amma kuma an jarrabe shi da talaucin zuci kullum naira ɗari in zai fitar a miliyan goma sai ya yi tunani in ta fita ya za a yi ta dawo ya za a samu wannan in ta fita da haka rayuwar shi gaba ɗaya ta gina akan haka wannan talautin na zuciya ya riga ya ɗaure shi da haka bai taɓa ganin yawan arzikin shi har ya mutu bai taɓa ganin yawan arzikin shi shi yasa sai ya mutu wannan amfanin shi dama da fa'idar shi shine in kana cikin magada kawai shine amfanin irin wannan wanda aka jarrabe shi da talaucin zuci da kuma wadata ta zahiri da aka fa'idar shi magada ne suke fa'idantuwa da wannan ciwon da Allah ya jarrabe shi da shi ya gama tarin bai iya siyan komai bai iya cin komai bai iya amfana komai da dukiya ga sanan tari da haka yana mutuwa ganima bare da kenan an samu ganima a ruwan sanyi za a kwashi dukiya kowa ya kwashi raban shi ya tafi da haka mai kashewa sai ya je ya kashe abin shi shi dama aikin shi ya tara ne ya tara ma masu kashewa su kuma su zo su kashe mai da hakan Allah ya jarrabu mutum da talaucin zuci da kuma wadata ta zahiri to haka rayuwar shi za ta kasance kamar yadda in aka jarrabe shi da guda biyun gaba ɗaya shi kuma zai zama azaba sai ga ta nan iri-iri ba zai iya kubuta ba ba zai iya samun sanyi da jin daɗi a rayuwar duniya ba da haka babban arziki mafi girma shine Allah ya baka wadatar zuciya in Allah ya baka wadatar zuci an gama kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laysa al-ghina an kathratil arab walakin al-ghina ghina an-nafs ba wadata ba arziki shine tarin dukiya ba da tarin kadarori manzon Allah yace arziki da wadata shine wadatar zuci idan Allah ya baka wadatar zuci ka gama kenan amma an baka da wadatar zuci duk tarin dukiyarka to wannan wahala ne kawai da kuma kuncin rayuwa za ka jawo makanka da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa Allah huhuwa, agna wa agna. ko dai zama shine wanda yake wadatawa sannan kuma shine wanda yake da kadarori da mutum zai mallaka ko kuma ya zama shine wanda yake wadatawa kuma yake talautawa ko kuma ya zama shine wanda ya wadata kanshi kuma ya talautar da bayin shi zuwa gare shi ya sa buƙatar su gaba ɗaya ta koma zuwa gare shi ko kuma ya zama shine wanda yake wadatawa wadata ta zahiri kuma shine wanda yake azurtawa azurtawa wanda yake na zuciya wadata zuci kenan duka ayar za ta iya shiga za ta iya ɗaukan kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya Abin da ake bukata ne sanin cewa wadatawar kowace iri ce Allah kaɗai shi ne yake yi haka kuma hanawan kowace iri ce Allah ne kadai shine yake yi da haka Allah yake tabbatar mana da haka da yawa a cikin alkur'ani Allahu sutur rizqa liman sha'u, wa ƙudir. wa huwa alladhi sutur rizqa liman sha'u min ibadihi wa yaqdiru da haka Allah shine yake da wannan aikin ba wanda ya isa ya wadatar da wani babu kuma wanda ya isa ya karya wani wannan aikin Allah ne subhanahu ta'ala shi kadai allah maɗaukacin sarki الشعرى الله من أوكتين سركية وأنه هو wannan ma tana da alaƙa da abin da ya gabata irin wancan na wa anna alaihin nash'atal ukra bayan an kawo kishiyoyi a nan an faɗa mana Allah ya yi kaza shine yake kaza shine yake kaza sai Allah ya ce wa annahu kuma lallai shi Allah ɗin huwa shi'ira. Shi shine ubangijin ash shi'ira. ashira tauraro ne daga cikin taurari wanda waɗansu daga cikin larabawa suke bauta ma wannan tauraron ne abinda eh, kuza'a banu kuza'a daga cikin larabawa suke bauta ma da haka ba maimakon bautar gunki da sauran larabawa suke yi shi ne su suke bauta ma wannan tauraron ne ashira tauraro ne wanda yake fitowa mai haske yana daga cikin eh, dandalin taurarin da suke ƙarƙashin aljauza yana cikin dandalin taurarin falakul jauza a ciki ne akwai wannan tauraron da ake ce mai ashira galibi yana fitowa a kusa da aljauza din inda jauza take fitowa daga baya sai a ga shi wannan tauraron na shi'ira anan yake fitowa yana da haske sosai yana haskawa yana kyalli sama da sauran taurarin da suke fitowa a wannan da haka wannan tauraron shi ne suka ɗauka a matsayin abin bauta suna ce mai kalbul jauza shi wannan tauraron laraba suna kiran shi da suna kalbul jauza saboda asali jauza ɗin da inda ta fito za a ga shi wannan shi'ira ɗin a gefe kamar yana bin waɗansu malamai suke cewa wanda ya fara ƙirƙiro musu bautar wannan tauraron wani mutum ne ana ce mai abu kabsha ana ce mai abu kamsha shine ya zo ya kauce ma abinda larabawa asali suke kai na bautar gumaka ya janya banu huza'a suka koma suna bautar tauraro amma asali su ma suna bautar gumaka kamar yadda sauran larabawa suke yi da haka abu kamsha da ya zo shi ne ya kawo musu bautar wannan tauraron shi ya sa waɗansu malaman tarihi suka ce wannan ya sa waɗansu daga cikin ƙuraishawa in za su aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ce mai ibnu abi kamsha ɗan abu kamsha suka ce wannan abu kamshan ne suke danganta manzan Allah zuwa gare shi menene yasa suke danganta shi zuwa gare shi suka ce saboda shi ma wancan abu kamshan ya zo ya canza musu asalin addini iyaye da kakanni ya fitar da su daga bautar gunki ya mai da su bautar tauraro sai zama abin zargi a cikin larabawa ya zo da wani sabon addini sabon abu ya ce ce to shi ya sa manzan Allah ma da ya zo shi ne sai suke ce mai ibnu abi kamsha kamar yadda ya zo a ƙisar abu eh, jahal da yake cewa laƙad azuma amru ibnu abi kamsha al'amarin ɗan abu kamsha ɗin nan fa ya fara girmama ma'ana sai danganta shi zuwa ga wancan saboda suna cewa shi ma ya zo yana nema ya canza musu addinin iyaye da kakanni yana nema ya ɓata musu addinin su da suke a kai tun asali da aka ya zo da sabon addini kamar yadda abu kamshi a can ya zo da wani sabon addini da aka suke danganta shi zuwa gare shi amma wasu malaman tarihi suna cewa abin da ya sa ake ce suke ce mai ibnu abi kabsha saboda abu kabsha ɗin alkunyar mijin halimatu sa'adiyya ne wanda ta raini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka in suna so su faɗi manzon Allah da wani nuni na kaskanci sai su ce mai ibnu abi kafsha bana su danganta shi da shi mijin waccan matar da ta shayar da shi amma dai waɗansu suna danganta abin da wannan mas'alar na cewa dangantawa ne zuwa ga shi abu kafsha wanda ya zo musu da wani addini da haka sai su ce to tun da shi ma ya zo da wani addini sai ake danganta shi da cewa ibnu abi kamsha Allah ya ce wa annahu huwa rabbu shi'ra lallai shi Allah madaukakin sarki shine ubangijin wannan tauraron na ashira yanzu an raddi ne ake yi ga masu bautar wannan tauraron idan kun rike wancan shine Allahnku ku doga allan allan naku me ya kamata a yi sai a saki wannan a kama allan nashi tunda shi ma allan yake bi da haka abin da ya kamata kenan sai mu aje shi'ira din sai mu ma mu bi rabbu shi'ira tunda yanzu an gano wane ne rabbu shi'ira shine raddin da aka yi musu anan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun daga cikin ayoyin Allah akwai dare da wuni akwai rana da wata sai Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil ku daina yin sujjada ga rana ko wata mana ku daina bautar rana da wata wasjudu lillah ku rinka bauta ma Allah allazi hunna. wanda ya halicci rana da wata da taurarin gaba ɗaya, in kuntum iyyahu ta'budun in dai da gaske bautar Allah za ku yi to ku aja wa'annan domin wa'annan ayoyin Allah ne halittun Allah ne dalilai ne waɗanda suke nuni akan ƙudurar Allah to ku aje su ku zo ku riƙe wanda shine ya halitte su shine wanda su alama ne akan nuni akwai shi to ku aje waɗancan ku zo ku kama shi shine ne tasjudu lish-shamsi wala wasu qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum ta abudu. da haka anan da aka ce musu wa annahu huwa Rabbu shira kamar raddi ne akan abin da suke bauta ma abin da kuke bauta ma yana da ubangiji wanda wannan ubangijin shi ya halicce shi da aka tun da shi ma halitta ne kuma din an faɗa muku kuma kanku halitta ne wanda hu khalaqa zawjayni dhakara wal unsa to da ku da abin da kuke kira din gaba ɗaya akwai wanda ya halicce ku to ku tattari gaba ɗaya ku koma zuwa ga wanda ya halittar wanda shi kadai ne ya cancanta a bauta mai a kaɗauta shi da bauta kamar yadda wanda zai zo ya riƙe wani wanda ba Allah ba a cikin mutane ya riƙe wani kabari ko wani mutum ko wani mala'ika sai ka tabbatar mai da cewa wannan mutumin da ka riƙe ko wannan mala'ikan da ka riƙe ko wannan kabarin da ka riƙe suna da wanda yake abin bauta ne su ma a wurinsu suna da Allah suna da Ubangiji da haka abin da ya fi cancanta kai ma ka aza wannan gaba ɗaya a koma can gaba ɗaya wurin wanda su ma nan ɗin suke nemowa a wurin shi a tafi gaba ɗaya a zai a nemo kai ne ka ji cewa ga wani wuri inda kowa ana raba kuɗi kullum kowa zai je a bashi dubu goma kowa ya je za a bashi dubu goma ba wani ƙa'ida ba sharaɗi kuma ba wata wahala kowa zai iya zuwa sai ka zauna ka ce a gawa da inda ya je ya karɓo ni ba watsala ya bani dubu ɗaya shi kenan yanzu a me za a ɗauki wannan a matsayin yana da matsala a ƙwaƙwalwar shi da tunani kai kana da tsananin bukata kuma ka gan shi ya zauna yana ta jiran wancan ya dawo ya shiga damuwa bai ci abinci ba yana jin yunwa ya rasa yadda zai yi kuma wai yana jira ne sai wancan ɗin ya dawo zai bashi a zai san mai a cikin nashi wani ya za a ɗauke shi a matsayin mahaukaci tun daga shi kana so ka karɓa ɗin je ka kai ma kai tsaye ka karɓo mana inda yace karɓowa to shine abin da wanda yake riƙe wani wanda ba Allah ba yake yi Allah ne ya buɗe ƙofa gaba ɗaya wa ƙara mudu ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku kira ni zan amsa muku kowa ya kira ni zan amsa mai Allah maɗaukacin sarki ne ya buɗe wannan ƙofar sai wani ya zo ya zauna ya ce a'a ni ba zan kira shi ba sai dai in je in kira kabarin wani a wani a kabari in na kira shi shi kuma shi ne zai isar a wurin Allah in aka karɓo sai ni kuma a kawo mu yanzu ta wani hankali mutum zai ɗauki wannan a ce ya kira Allah ya ce a'a ni yanzu zai in kira ga waliyi na zan kira shi ne shi kuma in na kira shi shi sai ya kira Allah in an samu ni sai in samu shi ne abinda almajirai suke yi kenan ana ba ku mu ko Allah ya ba ku mu samu ba wai Allah ya ba mu mu gaba ɗaya ba shi zai ma addu'a ne Allah ya ba ku in Allah ya ba ku ɗin a jikin naku sai su samu to shine abinda duk wanda yake riƙe wani wanda ba Allah ba yake yi ya je ya rike wani mutum ko mala'ika ko kabari wani waliyi ko wani mutum bawan Allah na ƙwarai ko wani dutse ko menene duk abin da ka rike matsayin kuɗe da wanda yake yi irin wannan saboda Allah ya riga ya buɗe ƙofar shi yana sauraron kowa yana jin kiran kowa kai kuma sai ka ce a'a kai dai dole sai wannan ya je abinda wannan ya samo ne zaka samu to shine ne su ma abinda suke ma abubuwan bautar nasu masu kiran taurarin da masu gidan gumakan da muka ji a farkon sura da lata da uzza da manatan duka wai suna kiransu ne a matsayin su ba za su iya kiran Allah kai tsaye ba shi yasa an zarge su suna kiran gumaka za su ce mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai ba komai yasa muke kiran su ba muke bauta musu dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ne in an ce to ku ku bauta ma Allah kai tsaye mana ku rabu da wayannan sai su ce a'a mu muna zunubi muna sabo haka wanda yake da datti yana da zunubi yana sako to bai kamata ya je wurin Allah kai tsaye ba wannan ba ita bace har masu kiran waliyai sai kai tunda kai baka kai baka da tsarki baka da daraja baka da kaza to kai bai kamata kai tsaye ka rinka zuwa wurin Allah ba haka sai ka samu wani wanda zaka bi ta hanyar shi shi kuma ya zama maka tsani shine zai rinka kai ka wurin Allah to ita ce nafsin shubahar waɗannan mushrikan da suke kiran lata da uzza da manata sun yadda akwai Allah sun yadda shine abin bauta sun yadda shine mai halitta mai azurtawa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah wa ya halicci sama da ƙasa wa ya halicce su wa yake azurtawa Allah ya ce duk za su ce maka Allah ne to amma matsalar su ba su yadda kai tsaye kai ka je wurin Allah ba ana wai kai mai zunubi ne kai mai sako ne dole ka kama wani wanda baya zunubi baya sabo shine zai zama maka tsari da zai kai ka wurin Allah Allah kuma bai sanya wani mutum ya zama haka ba tsani da Allah ya sa shine tsanin kawo sako daga wurin Allah zuwa wurin bayi shine kawai tsani amma kowa zai bauta ma Allah kai tsaye yake bauta ma Allah yanda kake zuwa masallaci kai sallah kai tsaye kai ma Allah to haka kuma za ka bauta roƙi Allah kai tsaye bukatunta a wurin Allah ba wani wanda zai ce sallar ka ba za ta yiwu ba sai idan ka bi ta hanyar wane in kai sallah sannan sai a karɓa to haka duk wani abu da yake tsakanin bawa da Allah haka yake ba wanda zai ce dole sai ta hanyar shi za ka kai wurin Allah da aka tsani da ake karɓa daga wurin Allah na karɓan saƙo ne shi ne sai ta hanyar wahayin annabawa su ne za su kawo saƙo ba wanda zai ce kai tsaye zai karɓo saƙo daga wurin Allah amma kai ibada wurin Allah da addu'a da bukata to wannan kowa kai tsaye Allah ya buɗe mai ƙofa, zai kai wurin Allah subhanahu wata'ala to amma su sai suka yanke wancan tsanin sai suka zo suka dawo da tsanin ƙasa suka yanke tsanin sama suka dawo da tsanin ƙasa na saman suka yanke cewa ba manzan Allah ne kadai zai kawo sako daga wurin Allah ba wani ma zai iya zuwa ya ce ya yi mafarki Allah ya ce a yi kaza ko ya yi mafarki annabi ya ce a rinka yin kaza ya zo da sako daga wurin Allah ke nan daga sama yanzu sun mayar da wancan tsanin na sama da Allah ya cire sun cire shi da cewa annabi ne kawai sai suka cire suka sa tsanin nuka a sama nan kuma sai suka zo suka sa wasu tsanikan a ƙasa cewa wanda Allah ya bari ba tsani sai suka zo suka sa tsani sa dole sai kana da wani wanda ka rike dole sai kana bin hanyar wani sannan za ka iya kaiwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai suka juya abin kenan sai inda Allah ya ce babu sai manzon Allah kaɗai ba za ka shiga da musulunci ba ma sai ka yarda da haka la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi kaɗai ne manzon Allah da yake nufi da manzo wanda zai karɓo sako ya kawo sai ka yadda da haka zaka zama musulmi to amma kuma sai ka yadda ga wani yanzu zai rinka kawo ma wani sakon daban daga wurin Allah bayan wanzan Allah ya riga ya bar duniya da haka sai suka dasa wani tsani a sannan kuma suka zo suka sa ma mutane inda Allah ya ce kowa ya bauta ma Allah qasdurulillahi wa abudu ka ce kuma nan ba zai yiwu ba sai kana da wani da ka kariki sannan ibadar za ta yi daga nan duk wanda ya riƙe wani wanda ba Allah ba to ya yi asarar duniya da lahira duk abin da ka riƙe ɗin to Allah shi ne ubangijin shi shi ya sa a nan aka ɗauki wannan abin bautar nasu aka tabbatar musu da wannan ka'idar kai, da cewa wa annahu huwa rabbu shi’ira Allah ne ubangijin wannan tauraron da kuke bauta ma kuka ɗauke shi a matsayin Allah to shi ma yana da Allah in dai da gaske kuke yi to ku koma ku bauta ma ubangijin wannan tauraron domin kuna girma kina bauta mai ne saboda ganin girman shi da ganin darajar shi to an samu wanda ya fi shi gaba da gabanta kenan da sai ku ajana ku ku koma ku bi ubangijin wanda shi ma nakun yake bi shine wa annahu huwa rabbu shi'ra da anan waɗannan ayoyin sun kamo mana waɗannan ƙudura ta Allah subhanahu wata'ala da iko da Allah yake da shi akan yin abin da ya ga dama shine abhaka wa abka amata wa ahya khalaqa az dhakara wal unsa, sannan kuma aghna wa aqna duka wannan kudura ce daga cikin kudurorin Allah subhanahu wata'ala wanda yake nuna mana shi kadai ya cancanta a bauta mai shi kadai ya cancanta a rike shi a matsayin abin bauta banda wani wanda ba shi ba Allah maɗaukacin sarki muke roko ya ganar da mu ya fahimtar da mu addini ya fahimtar da mu alqur'ani ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi wallahu alam sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمنا وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين